Yesu kalman Allah shi ne hanya rai domin tsira. Shi ne kamar Allah shi kadai mai iko shi ne mai tsarki sunansa Yesu shi ne kamar Allah shi kadai mai iko shi ne mai tsarki sunansa Yesu. kamar Allah shi kadai mai iko shi ne mai sarki sunansa Yesu shi ne kamar Allah shi kadai mai iko shi ne mai sarki sunansa Yesu Yesu zan yabe ka domin kai mai iko domin kai mai sarki ya Allah gani gani a ka! na zai ya ka domin kai mai rari kai ne mai ko shi ne kamar Allah shi kadai mai iko shi ne mai sarki sunansa Yesu shi ne kamar Allah shi kadai mai iko shi ne mai sarki sunansa Yesu shi ne kamar Allah shi kadai mai iko shi ne mai sarki sunansa Yesu shi ne kamar Allah shi kadai mai iko shi ne mai sarki sunansa Yesu Samari ya bani taimako ya yi min abuci ya bani tsaro ya bani yesuusan beka don ka isa yabo zan ka sunan ka domin kai mai royi shi ne kamar Allah shi kaɗai mai iko shi ne mai sarki sa Yesu shi ne kamar Allah shi kaɗai mai iko shi ne mai sarki sa Yesu shi ne kamar Allah shi kadai mai iko shi ne mai sarki sunansa Yesu shi ne kamar Allah shi kadai mai iko shi ne mai sarki sunansa Yesu daga farko akwai kalma kalmar kuwa tare da Allah kalmar kuwa Allah ne. Yesu kenan ɗan Allah mai rai. Zan yabe shi, domin shi kaɗai ne hanya zuwa tsira. Yau, sai mu bi shi. banda wani abin bauta banda wani abin yabo sai da dan maryama sassan dauda banda wani abin bauta banda wani abin yabo sai da dan maryama sassan dauda banda wani abin bauta banda wani abin yabo sai da dan maryama sassan dauda kalmar Allah shi kadai mai iko shi ne mai sarki sunansa Yesu shi ne kalmar Allah shi kadai mai iko shi ne Allah shi kadai mai iko shi ne mai sunansa Yesu shi ne Allah shi kadai mai iko shi mai sarki sunansa Yesu shi Allah shi kadai mai